الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau muna sha takwas ga watan shawwal jiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da talatin ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da daya Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna cikin wannan risala wato almindar fi bayani kafirin min al-akhata'i shay'a wanda yau za mu tashi a kashi na biyu na littafin kun san mun an makan kirgo kashi-kashi za magana kan su kashi-kashi har wajen kashi ashirin da uku da za mu gani cikin littafin to yau za mu ɗauki kashi na biyu shine a fasa'un fi sahara akwai kurakurai da ake yi a babin da ya shafi sarki farkon kuskure nan ba na ɗaya da ake yi a babin sarki shine a talaffuzi bin niyya inda shuru'i fil wato faɗin niyya lokacin da mutum zai fara alwala ya ce Allahumma inni nawaitu kaza ko ya faɗi wannan kuskure ne ba daidai bane ba wanda ya ce za alwala sai an ce Allahumma inni nawaitu kaza wannan kuskure ne la ya sugu wannan bai daidai ba ba daidai bane ya annan niyyata mahalluha alqalbi domin asalin niyya wurin ta zuciya ne kawai asalin niyya kuwa da gangan kawai ka san me za ka yi والتلفظ بها لم يفعله na. A ce kuma sai an faɗi niyya mutum ya faɗe ta a harshe ya ce Allahumma inni nawaitul wudu kaza wannan manzon Allah bai haka ba kuma indai ana so a ibada da zu muka yi magana cewa ibada mashruta ala aslaini al-ikhlasu lillah wal mutaba'a li rasulillah ibada gaba ɗaya sharadin ta biyu ne idan Allah kwaikwayon manzon Allah to in manzon Allah bai koyar ba mutum yayi yayi wahala annabi bai yi haka ba ai nabiyuna wa qudwatuna wa niyyatu shar'iyya ita niyya wadda aka sani ga shari'a an yaquma bil qalbi bi qalbi mutawadda shine ya tsaya a cikin zuciyar mai alwallan san cewa anna hada wudu'un lis salah kawai ya san cewa wannan alwallan zai yi ta dan sallah ne ya san me zai yi Auli masil mushafi ko ko zai dauki qur'ani ne auli raf'il hadathi ko zai yi ne da hadasi ya san da yana da wata alwalai ta kare to zai sake wata ya fito aw na hu dalika fa hadhihi hiya niyya wannan ita ce niyya ta asali qasdul qalbi lil ibada ya zama zuciya ta yi nufin za ta yi kaza kawai a zuciyar mutum والنبي صلى الله عليه وسلم حتى ala an tuftaha ibadatul wudu'i bit tasmiya la ghayr kawai annabi ya kwadaitar ne in mutum zai yi alwala sadda zai fara ya ce bismillah shikenan amma maganar ya faɗi ya ce allahumma inni nawaitu kaza da wato adda sunan sallah wannan duk bai zo ba ga shari'a sau da kada a yi fabtida'uhu ay bi jahrin niyyati don haka mutum ya zo sadda zai fara alwala ya ce sai ya faɗi niyya ya ce na yi niyyar yin alwala ko na yi niyyar yin alwala saboda sallar azahar ko na yi niyyar yin alwala saboda sallar la'asar ko saboda sallar gawa ko saboda kaza ko saboda kaza mukhalifun lima ashara ilai ya saba ma abinda annabi ya nuni zuwa gare shi wa amara bihi ko ya umarni da shi dan aka kada mu ya fito ko wannan kurakurai kuma ana yanzu sosai ko to a bari ba wani rikici ji ya fito na biyu adamul inayati bil wudu'i wal ghusl ash-shar'i wat tasahul bit tatahhuri wa bi ma'rifati ahkam at-tahara wannan ya fado abubuwa adamul inayati bil wudu' rashin kulawa da alwala mutum ya zama yana yin alwala ko dai bai damu da yin ta ba sosai ko bai damu da kulawa da hukunce-hukuncen da ke ciki ba wal ghusl shar'i ko wanka na shari'a ya zama na wasu mata musamman mata wasu kwata-kwata ma ba sa yin wanka sai ta ce wai gashin ta zai zai lalace saboda haka ita ta gyara gashi ta wanka ta abin nan kuma kullum maganan nan ana maganan ko ina jin yau kwana uku kenan muna magana da wani ya ce wani malami yana cewa ka muna fada aiki ba saboda ya je ana maganan wankan janaba wani ya ce wankan janaba shi ya ɗauka sai wanda ya zina yake wankan janaba wanda yawa mutane na da wannan wanda kawai da an ce wankan janaba sai zina muka yi wani ana cewa wankan janaba ana wankan janaba ya ce shi yana da tambaya ana ta maganan wankan janaban nan to mutum zina ya da zai wankan janaba to mata ma da yawa ka suka dauka in aka ce masu wankan janaba kawai ta ce na kai wani ma shi amarya ya kawai ya ce mata to yanzu abin da za a yi shari'a ta ce ga aqida ga magana wankan ta ce inna lillah ni za ka yi magana ma san ka san me iska ce ka auro a'a me ya ka magana iskanci ta ce wankan janaba da aka ce ai mazina ta ke wankan janaba to kun ji akwai wadda nan kuna na malama wadda shi ɗaliba su ce ya karantar da su an daɗe mana ana ta karatun an ɗauka sun sani domin da yawa wani karatun daga sama aka faru sau da aka ƙasan ashe ba komi mutum bai sani ba sai ta tafiya da ɗalibai a tafi sama can kololuwa ashe ƙasan babu foundation ba san komi ba a ƙasa ɗaliban nan ta zo ta tambayi ƙawarta ɗaliba ta ce mata ita abin da take tambayanta shine maganan wankan wai shi wankan in an haihu yaya ake yi ta ce mata a'a daidai yake da wankan da ake yi in an yi janaba sai dai bambancin niyya kawai ta ce janaba ta ce to janaba mutum da ba zina yi ya haɗa shi da wankan janaba ita ba ta taɓa yi ba shi da kuma taɓa yi wankan janaba ba sani ba so da yawa sun dauka sai an yi zina ke wankan janaba mun taɓa zuwa can sabon birni muka je da awa muna karatu wani ya ce shi za a yi tambaya yana so amma kada ya dariya muka ce ka'idan mu dama ba a dariya shine tambayin shi har da jikokin shawarin karatun ya ce to janaban nan da ake ta magana wai janaban nan wane ne janaban nan wane ne dan shi ya ga duk ana maganan karatu sai rika cewa janaba wai janaban nan yau shi wane ne wannan janaban nan to kun ji wannan ne kuma za a ce an gama karatu har a rika cewa akwai mutane karatu wasu rika cewa an gama karatu yanzu ba bukatar karatu kai dai ne watakila tun da ka sani sosai ka ce babu bukata amma ai ce ka tuno yan uwanka kuma wanda ba su sani ba fa su ne suka fi yawa ba su sani ba wasu kuma ba su ma san ana yi ba ne wasu kuma a makarantunsu ne aka ce masu kada a yi akwai yara da yawa da suke private school wanda principal din ta kira su 'yan mata ta tara su assembly ta ce wannan wanka wankan da ake yawan yi ana taimaka wani wanka wanka ku daina yi shi yasa gashin ku yake zama jiyo sai ya lalace ya yi dandruff ya yi waye waye saboda haka su daina yin wanka kwata kwata su daina jika gashin su wannan wankan da suke suna jika gashi shi ke bata ya za a yi mace ta je salon kuma ta dawo waya ce ta yi wanka har gitsa gashi ta lalata shi wannan bannan kuɗi ne har da waɗanda za su ma kama aya su ce an ce wala tu bazzir tabzira ta san wannan aya abu da san wankan wanjan wa in kuntum junuban fasaharu jahila kawai da fanko ta san wancan amma ba ta san wancan ba dai qur'ani ne ai da qur'ani aka yi magana wa in kuntum junuban to fatahharu ko kuma ta ce wala tubaddil tabira to da kada ta gyara gashi ta tabata akwai wadda har ta zama lauya kwata-kwata ba ta taɓa yin wanka ba ba ta san ana ma wanka ba a musulunci baki da baki muka yi magana ba su sani ba wallahi ba su ana wankan tsarki ba ta yi al'ada ta gama ba ta san tana ba san ta ana wanka ba kwata-kwata to laifin waye an karantar iyaye uwa ga hakkokinta uba ga nashi hakkokin akwai hakkin uwa akwai hakkin uba uba ba shi zai kula da 'ya'ya mata ba uwa ita ya kamata ta karantar da su waɗannan abubuwan ta sanar da su shi ko aikin shi nemo bukatunsu abinci da abubuwa da sauransu amma mata yan uwansu mata iyayensu ya kamata su tarbiyyantar da su tarbiyya islamiyya wannan bangaren har littafi muka karanta a ra'iya mace ita ce mai kiyo a gidanta ta koya mata yadda yadda ake tsarki duka bayanan da ake yi da sauran abubuwa ta koya mata har maganan da huwa abinci ta koya mata har yadda za ta iya wata sana'a da duka uwa take da wannan hakkin ta koya wa yayan yadda mace amma matsalan ne yau uba fanke matan fanka sau to ba zai taimaki wani to ƴaƴan ba sai su zama cincin ba cincin bale so da haka shine matsalan saboda haka rashin kulawa da wannan alwallan wanda ba koya masu wanka ba sun ya koya ma alwala kuma ba ba bi aula wal ghusl shar'i kun gani wannan kuskure ne babba kuma yana ta tafiya ko ina wasu ba ruwan su ku duba fa ko a turance da aka yi gida ka gina gida in ka je kai dan wani daki can na baya ya ake ce mashi to kuma ya zama gel quarters boys quarters ya kamata a ce ‘ya'ya mata har akwai ‘ya'ya mata ɗakin suna nan cikin gida kusa da iyayensu mata maza ko na kan baya to amma wani gaban sai ya je ya juya ɗakin nan ɓangaren mata nan ɓangaren maza duk a can baya su tashi da ƴaƴan mazan da matan su haɗe su mazan su rika kawo abokansu wajen ƙannin su kuma waɗannan su ma su masu hanya kan gidansu wajen ƴan uwansu ai tashar sharholiya ba ruwansu ba su damu ba ba ruwansu da sanin me suka sani ne ne ba sani ba tana can baya su masu iyayen nan ciki su ba ruwansu da su akwai fa gidan da wata rana ana cikin gidan iyayen na cikin gidan amma 'yan matan gidan wai suna fati ba sun gayyato samari sun shige can ciki suna ta rawa sun kashe wuta suna ta rungume juna cikin cikin kuma uban na zaune a fasa yana shi da uwai suna kallon tv wai suna wai suna nan suna fati suna nan suna kallon kuma wannan abun ana ganin shi kamar wasa wallahi Allah sai ya tsare mutum ya tambayi waɗannan amanonin da aka bayar ba a kula da su to balle wajen addini kwata kwata bata san tsarki ba bata san komai ba shi ma mijin na gaya muku fa a wani gida fa ba ma wai mace namiji baban ya fito baban shi bai ma san yaron mai wani hali yake ciki ba yaron nan ya gama makaranta har ya gama NYSC baban bai sani ba ya zo zai wuce sai ya yi baki sai ya kira shi ya ce a ah, sai muka ga suwa na bane ka zo ku gaisa mana su da suka gaggaita suka ga ce ai gashi nan bai koma maka sai ce yaushe za ka koma makaranta ne ya ce wace makaranta ba ba ya ce a ah, ba university kake ba ya ce hama ba ba university da na gama har na gama wa'u ya ce kai bai sani ba ya gama university har ya gama NYSC ba man bai ma san ya gama to yanzu wannan shine zai ga zai tunanin ya yi zalla ko bai zalla ba ko tunanin ya wani abu ta gama bai sani ba sai ai su sai magana aiki ba ni da na gama har na gama NYSC ce ta ah ya ji kunya ga yace da kare kare kada su ma su gane wa tasahul bi tadakhuri da sako sako game da maganar tsarki ba damu ba wa bi ma'rifati ahkamis sahara ko ko sanin hukunce hukuncen tsarkin aji da an gama kaga babban abu ne ya hada adamul inayati bil wudu'i rashin damuwa wajen alwalla wal ghusl shar'i da wanka na shari'a duka wa tasahul bil tasahuri da yin sako rashin damuwa ko kulawa da tsarkin ma wa bin ma'rifati ahkamis taharati ko ko sanin hukunce hukuncen tsarkin ba san su ba to ana ta damal damal ko wannan shine abin da zai وهذا من الأمور التي ينبغي للمسلم اجتنابها وأن ينا daga cikin abubuwa kaga musu su daina sa abin da suna tafiya su duka ba sa jin magana ba latan din ba ba su jin ba ba ka hada tarko ka tafi gaba shi gaban mutane kai ba kowa abu ya duka cewa zai duba kai kullum kai mutane magana ka subhanallah wa inna at-taharata wal wudu'a wal ghusla shartun li sihhati as-salati min al-muhdath aka ce shi wannan fa inna taharata tsarki wal wudu da alwalla wal ghusla da wanka shartun ne li sihhati salati min al muhdath ay min al muhdith kenan shi wato wannan yin alwalla wal ghusla da wanka shartun ne li sihhati salat sharadi ne na ingancin sallah min al muhdith daga wanda biye hadafi sai yayi shi to nan in ana so mutum ya sallah ko yana so ya kaza sai ya yi wanka in hadasi ya kama sa in alwala ta lalace sai ya sake na ga muku daga yawan wani ya ƙara tafiya nan ku duka ba ko ɗaya to da abin da neman mutum shi ya ga dole ne wani ya riga tsayawa da saura za su tashi na ga muku uku ne in saura na da bukata sai ya tsaya dole ne ana yi har sai mun gama kuma yadda na zauna kuma wani ya zauna wannan kenan saboda in abu ya lalace ba ku Allah ne abu ya bata komai har wanda ke wata duniya sai ya ga abu ya lalace kuma ba daidai bane haka ku yi hakuri inda ni wani hakuri na zauna wal wudu wal ghusla ne li sihha min al ai wanda ya hadasi wa man tasahala biha wanda hu to salatuhu a litafriqihi bi wajibin wa shart saboda yayi sakaki wanda ya sakaki ya zama yayi idan aka ce abu wajibi ne sai mutum ya yi wasa da shi ko aka ce sharafi ne sai ya zama na mutum ya yi sakaki da shi aiki bai yi ba don ibada dole ne tana da asbab tana da shuru tana da zawalul mani akwai sharadi akwai sababin da zai sa a ce a wi kaza akwai sharadi akwai zawalul mani misali yanzu za a yi sallah in lokacin ta bai yi ba ba za a yi ba to kuma wanda ba musulmi ba zai yi ba zai yi ba kaga ya zama sabab sannan sharadi lokacin ta yayi to amma kuma in zawalul mani in akwai mani'i kuma sai ya hana yi misali an zo yau za a yi sallan kuma mace ce bata da tsarki tana al'ada za ta yi sallan kaga mani'i ne ya hana ta ga ta musulma ga lokacin sallar yayi amma mani'i ya hana ba za ta yi ba saboda mani'i to waɗannan dole ta a rika kallon sa ibada duka a rika kallon akwai wannan akwai zawalul mani akwai kaza akwai kaza to dole a rika kula da su da haka sharaɗi ne zan an san hukuncin wajibi an sa abin da yake tsarki وقد قال صلى الله عليه وسلم lil qais bin wato manzon Allah ya ce ma wani da ake ce ma qais bin sabra as asbiril yace kayi alwala da kyau shine asbiril wudu kayi alwala da kyau ko ina ya zama ka wanke kenan wa akhrajahu ashabu sunan wato waɗannan malamai sun ruwaito shi wa sahahu ibnu kuzaima wa fi sahihain ya zo cikin bukhari da muslim aka ce wailul lil aqab minan nar azaba ta tabbata ga wurare a shi shine kamar bayan idon kafa ko wajen wurare irin waɗannan ramu inda ake bukatar wanke su mutum ya zama bai taɓa ruwa ba ko wurin bai taɓa ruwa ba ya zama akwai lum'a idan ya zama na akwai lum'a a ciki mutumin da ya yi alwala ya yi sallah kuma akwai lum'a sannan bayan ya yi sallan nan ya gane cewa ai ya yi sallan nan da lum'a aka ce a adaha abadan sai ya sake sallan nan ya koma ya wanke wurin sannan kuma ya koma ya sake sallah dole saboda sallan ba ta ba irin wannan bayan diddige bayan ina azaba ta tabbata a wurin me yasa aka ce azaba ta tabbata a wurin saboda wurare ne wanda da wajen alwala da wajen wanka in ba an kula ba to za a bar ruwa bai taba ba wannan shi yasa ku ga malamai suka yi magana in wanka za a yi to mutum sai ya lura da wurare cikin risala sai da aka yi bayanin wannan sosai cewa wuraren da ake ganin in ana kwara ruwa ba zai taba ba kai tsaye to dole mutum sai ya yi yadda za a yi ruwa ya taba wurin ya ce kaga dai kamar hamata mahaɗan hannu tsakanin tsawon mutum tsakanin wajen guwawunsa tsakanin yan yatsu da wani duk waɗannan tsakanin wuyansa tattara duka waɗannan sai ya yi ƙoƙarin yadda za a yi bibiyu wurin da ruwa saboda ya tabbatar ruwa ya taba wurin saboda wurare ne waɗanda suke amma matsa wurare in mutum ya sake sai zama ya gama ruwa bai taba wurin ba to dole sai ya yi ya taba ya zuba ma wurin ruwa ya zama ruwa ya taba wurin ba wai dole ne mutum sai ya je ya yi ta kirta wurin kamar ana yaƙi ba ba haka bane wanda ma ya samu ruwa ya nutsu a ciki ko ya samu shirwa ya wanke ko ina ko ina taba yi wannan abin da ake so ruwa ya taba ko ina to da in ya taba ko ina shi kenan wani daga cikin magabata ya tambayi ina tsammanin imamu ahmad ne ko imamu shafi'i ne ya tambaye shi ce wai shi yana zuwa ya yi nutso jannaba ta kama shi ya nutsu a teku ya fito sai kuma ya rika shakka ko ina ruwa ko ya taba ko ina sai ce a ai kai wankan ma bai waje ba a kanka kwata kwata aka ce bai waje ba a shi shi ce yi yake saboda tababbe ne to mahaukaci shi shi ne waje ba a shi domin wanda ya shiga ya nutso a ruwa ko bai fito yana tunanin bai saka wani wuri ba a shi wankan ma ya waje ba ya fada a kan shi da ya haukace to da ka kawai in ka samu wannan abin ka jujjuya ko ina ruwa ya zuba ka kwakwara ko ka ɗebi wannan abin ka zuzzuba ba kamar yadda wasu ke cewa a nemi sanda ba da can ya sa ne sanda a nemi sanda a aji saboda wankan janaba mutum ta kirtar bayan shi da sanda saboda ruwa ya taba ko ina wannan gaskiya akwai tsanantawa a ciki shi abubakar aljazairi cewa a cikin wancan littafin sa da ya magana wanka ya ce wannan wanka ba wai wanka ba ne wanda yake yana da wani abun hissan da za a ce sai an bambare shi na shari'a ne wancan da aka ce ma ya taba wani wuri shi ake fara wanki a sauran jiki wanka ne na shari'a na haka mutum ya iya kokarinsa da ya ga ruwa ya taba ko ina ba sai an wahalar da kai ba da yawa ya fito ko wannan ne ba za ka yi an yi wannan a yi wuraren da ake ganin ruwa bai cika taba su ba sai an kai shi wurin ko sai an goga a yi masa haka nan ya fito ko وذلك لأن موضع لأنها موضع ربما ينسى domin waɗannan aqab wurare ne zai iya yiwa mutun ya manta bai wurin bai taba ruwa ba wadalla ala ghayr anna ghayr al aqabi mithluha fi fil hukm wannan ke nuna ba sai a waɗannan wuraren ba sauran wuraren ma to abun nan ne eh aqab ne su ma su daidai hukuncin su daya a tabbatar da ko ina da ruwa ya samu fawajaba isbagul wudu ala ada'i idan haka ya zama dole mutum ya zama ya zuba ruwa ya jika sa gaba daya wa huwa an ya ummaha bil ma'i kulliha shine ya cika wurin da ruwa ko ina ya sa ruwa illa ra's sai kai shi wajen alwala ba sai an wanke shi ba shafa ake yi ya annahu yujzi'uhu masu aktharuhu idan ya shafi mafi yawan kan ma yayi malikiya ne suke cewa umumur ra'si a gama gaba daya amma wasu na ganin an dai an shafi jullun kan yayi saboda kan aka shafa haka yayi amma masu bi haka dan zirin nan ba shi ya fi kyau ba wani taba ruwan sai bi haka mata sai su bi wannan layin kitson guda biyu da ruwa su taɓa ruwan haka sai su yi wani haka ba shi ya fi ba ya kamata a haɗa hannuwan nan a shafa kamar yadda aka koyar da ake magana alwala ya fito ko ai majmu'uhu ma al ya shafi kan gaba daya ya hada da kunnuwa sun ce abin da ya fi. lokacin da za a yi shafar kai idan mutum ya taɓa ruwan ya yi haka ya haka daga nan sannan ya haka ya tafi da su ya zo gaba ɗaya su ya fi ya dawo sai kawai wannan ruwan ya isa ya shafi kunnuwa da su ba ba inganci ya fi ba akan sai an ɗebo ma ruwan kunnuwa ruwansu daban don kunnuwa suna cikin kai kamar yadda muka karantar da cewa abin da ya fi zama sunna lokacin da mutum zai kurkuran baki to ya rika haɗa ruwan kurkuran baki da shaƙa hanci abin da ake nufi in ya ɗebo ruwa haka ya kurba sai ya kurkurkur ya zuba sauran da ya rage a hannun nan shi sai haka da sai ya shaka ta nan sai kuma ya shaƙe ta nan ba a shakawa haka sannan kuma ya haka kuskure ne yin haka in ka ɗebo ka kurkura kurkura baki daban yin asuwaki daban lokacin da mutum zai alwala ya gunsu ruwa sannan ya sa yatsa ciki ya cakal cakal cakal a lokaci ɗaya kuskure ne ba daidai ba ne yin haka kurkura baki daban kuma sa ya sa a goge daban wannan in za ka yi shi ka yi kafin ka fara alwala matsayin shi daban kuma ba da yatsa ba ne abin nan ba asuwaki aka ce a yi ko da brush ko da wani abu ka wanke bakin shi daban matsayinsa wannan wata ibada ce daban sannan ka zo alwala ka gunsu ruwan in ka gunsu ruwa shi kuma ba gunsa za ka yi ba ka haka ka zubar a an ka gunsa sai ka ce shi ne ka kurkura duk cikin bakinka ko ina sai ya taɓa ruwan nan in ba ka ba ka lum'a a cikin baki so ake ruwan nan sai ka kurkura ba kuskurewa ake cewa ba kurkurawa ba kuskurewa ba da dama yaran kaduna ba su iya cewa ko ce kuskure baki kuskure baki an kawo ma duka ne kawai ko kuskure ba sabin ka baki ba an kuskure baki kenan amma kurkure baki ake cewa a kurkure shine a kurkura ruwan ruwan da ya shiga cikin bakin a yawo da shi cikin bakin shine an kurkura baki in kai alwalla baka kurkura bakin nan ba ruwan nan bai zagaya ciki ba kawar akwai matsala sosai sai ka yawo da shi cikin bakin sai ka zubar da shi to sauran da ya rage a hannunka kuma shi kuma sai ka shaƙa shi a hanci ka shaƙa sosai ya ciki sannan kuma kakkasa wannan hannun da ka shaƙa da shi kuma ka sato hannun hagu da shi ake tace hanci ko da majina ce ko mura kake yi an hana ka sa hannun dama ka sa to majina hannun hagu za ka sa kamar yadda in za ka yi tofi an hana ka tofar gefen dama sai dai ka tofar gefen hagu ba a tofi a gefen dama in ka kako majina ko ka ko kako miyau ba ka tofar da shi gefen dama sai dai ka tofar da shi gefen hagu to haka in ka tace majina in za ka tace da hannun hagu ake sa waɗannan yatsun su ake sawa a sa ai haka a kama ce fit a dace hannun hagu a wanki shi kuma asuwakin in za a yi shi kuma da hannun dama aka ce a yi shi kuma haka za a yi ba fa masoniya aka yi ba a nan za ka biyo da shi ya biyo ta nan yana bayan waɗannan yatsun waɗannan yatsun na ciki waɗannan sun danne ta nan wannan ya tallabe ta nan haka nike nike gani zai kai ta asuwaki haka aka ce ayi na ake danye ne wani zari ake danye ne ko Allah ya ba mu dace na haka za a yi ka zo ka sa a suwa kinan sai ka zanyo shi haka ka zanyo shi haka ka gai kai ya ne haka nike so in ce ba haka ba ni na bata gaske haka nike so in ce haka haka za a yi haka za a yi ba haka ba ba haka ba bayan da na nuna ba farko kuskure ne haka za a yi haka ake yi haka haka ne haka ne a sanyo waɗannan na sama wannan na ƙasa wannan ya talla ba wancan ba na farko kuskure ne gaskiya ba haka wani haka ne haka ake yi ehe cikin nan eh, to a gyara wancan a gyara wancan an yi ɓarna an bata yawwa ehe haka ko to haka haka gaskiya ne haka aka ce ni ne ne kuskure ba haka wani haka za a yi waɗannan biyun na sama waɗannan na ƙasa wannan ya tallabo malam sani an canza wancan ba haka bane yan fa ya gyara aka aka haka ji aka aka zai eh eh uku sama uku sama wannan waɗanda aka eh wancan gaskiya ba haka bane mhm. yawwa an gyara wancan wancan kuskure ne ba haka bane gaskiya sai wanda zai kana ga dai kuskure ya fito ko mhm mm saboda haka sai a sa a haka sai a rike ta halin da wannan ko makini ne ko mai mutum zai rike da ya rike haka ya fi kyau amma mutum bai wa wani abu wannan musabi ne an dai fi son haka da shari'a ta nuna yadda za a yi mafi kyau mutum yana iya haka nan ba ba dole bane amma dai kurkura bakin nan da ake yi da yatsa a sa a sa ruwa yana ciki mutum yana sa yatsa yana damal damal damal a ciki wannan kurkure ne sosai ba daidai bane yin haka kurkurawa daban kuma goge bakin daban in ba wanda za ka goge sai da ya tsanne ka gana ma to ka goge kafin ka fara ma alwallan tukuna zaman shi daban ya fito ko? Mhm, ba komi shi shi abin nan ɗin azuwakin aibun sabi ne ehe ba ta akai wajibi ba ne shi ma rikewa da waɗannan yatsun ba dole ba ne sai an yi haka na amma dai ya fi kyau eh, haka aka yi aka yi to shi ke nan yadda ne aka ne an ce in kawai inda an ce ya eh, yi shi ke nan shi ke nan وذلك لأنها موضع ربما ينسى على أن الآخاذ مثل أنا نابعت كي دا يد mal ay majmu'uha mal udhnaini li annahuma min ar-ra's saboda kunnuwa suna cikin kai كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس wato kunnuwa biyu daga kai suke cikin cikin kai na kan aka zo shafa a hada su kada ware su daban a kan ba shi ya kyau ba duk da wasu yi magana ka haka amma dai ya zama an hada su an yi yafi kamar yadda aka ce wajen kurkuran baki da shaka ruwa a yi tare yafi akan a su daban-daban ya fito fayan bagi lil muslimi an da ko ai fa yanbaghi lil muslimi ta'alluma ahkama wudu'i ya wajaba musulmi ko musulma mutum ya koyi hukunce hukuncen alwala ko an ya tawabba sannan yayi alwala wato ko istihbaban kamilan wato mutum yayi alwala an ya ta an ya tawabba istihbaban kamilan talata marratin marratin ya rika yi so uku uku istihbaban wato yayi musabi ne haka kamilan talata marrat yayi so uku cikakku ya rika yi so uku uku yafi mutaqayyidan fi dalika ai bi nabiyihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma ya tsaya kada ya wuce uku kuskure ne mutum yayi kasa da uku a abun nan ba yayi daidai ba abun nan nake nufi yayi in mutum yayi kasa da uku amma ya ketare uku kuma laifi ne idan mutum ya zo misali wasu suka ce idan ka ga shi ka zo alwala latti kuma za ka rasa kabara harama ko za ka rasa karatun fatiha to ka yi wanki ɗaiɗai in dai ka san zai zama ko ina ya game ruwa ka je ka samu kabarar harama ka samu karatun fatiha ya fi ka tsaya ka ce ka bi su kai uku uku amma lokacin da ba sallah aka tada ba ka fara yin alwala da wuri to shi kuma ka yi uku uku ya fi akan kai ɗaiɗai ko kai biyu wasu kuma suka ce a'a kawai ana kallon zuruf ne inda kasan kana da cikakken lokaci yi uku uku inda lokacin bai da tsawo sosai biyu biyu inda lokacin ya matse sosai daidai wanki daidai matukar dai an je wancan ka'idan suka ce ma'al iskami tare da cewa ka san ko ina zai taɓa ruwa haka in kau ka wani wuri ba zai taɓa ruwa ba to ko rasa sallar za ka yi kwata-kwata ka tsaya kai uku uku nan shine ya fi daidai ka je kai sallar ka kai kadai in ka san zai zama dalilin wannan ba za ka nan ba kuma wannan yana yana ana kallon a mutane kaga wanda yake zaune a nan birni misali baya yin aikin wahala yanda ruwa zai gama jikin shi ko da ruwan da zai isa wanka baya saka hada shi da wanda yake kauye ya dawo daga gona ya zo alwala sababin shi sun fafashe kaga wannan ka zo ka alwala ɗaya dai sai ya yi ta wani wurin ruwa bai shiga ba kaga ba za ku kwatanta su ba sau da ya danganta ga yanayin bi'an mutum da inda yake zaune da kuma halin rayuwa wani yana aikin wahala jikin shi ya faffashe kafin wannan kafin ruwa ya jika shi sosai sai ya dade fiye da wanda baya yin irin wannan aikin wahala ya fito ko to haka wannan shine to haka sai mutum ya tabbatar yayi yayi su da kyau wal ajali ay ta an an to salallahu fadilatu salah saboda ya samu falalan sallah فقرر النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أتم الوضوء kama amarahu Allah wanda ya cika alwalla yayi ta da kyau kamar yanda Allah tabaraka ta'ala ya umurce shi was maktubatu Kafaratul lima bainahunna to duk sallolin nan da ya na farilla za su zama kafara ne ga abin da aka yi tsakanin su kenan sai a kankare mai zunubai gaba daya daga isha'i zuwa magariba sai a kankare komi daga asuba zuwa la'azar akan kare komi daga azuhur zuwa la'asar akan kare komi duka na zunubai wal ahadithu fi zalika ay fi fadli isbagil wudu wa takfirihi lil khataya kathira hadisan da suka yi magana akan ayi alwala da kyau kuma suka yi bayani akan kankare zunubai suna da yawa sosai wani wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta ya ce yanzu kuna ganin mutum akwai tafki a kofar gidan shi wanka ciki sau biyar kuna ganin za a samu da datti aka ce a ya ce to haka alwala take da sallolin nan ga mutum haka ba zunubi ba da cikin ya fito don haka nan to sannan wajen alwala afuwan akwai abin da makaranta a cikin wancan littafin lokacin da mutum zai fara alwala bayan bismillah da aka yi magana to kuma sai ya yi fa alwallan nan yana hararo ma shi abubuwa guda hudu aka ce mun yi magana na wancan kwanaki aka ce mutum ya rika yi yana menene zakiran shakiran mustaghfiran ta'iban ko wato kenan abu hudu zakiran yana alwallan nan yana tunawa da Allah tabaraka wa ta'ala ba yana ambaton Allah bane mun yi magana da wata rana take cewa wasu sun fahimce shi akan iya shiga bayan in an ce zakiran ana nufin ya rika ambaton Allah yana kiran ba haka muke nufi ba zakiran ana nufin yana hararo tunanin Allah a zuciyar shi cewa Allah ya yi masa waɗannan gaɓoɓi ya yi mai kaza ya yi mai kaza ya yi mai kaza sannan shakiran yana godiya akan wannan gaɓoɓin guda ɗaya in babu nan ka gwada wata rana ka riƙe hannunka ɗaya ka yi aiki da ɗaya ka je da abin da zai wazo ko ka kulle ido ɗaya ka ba ɗaya buɗe ka je da abin da zai faru to mutum yana tunawa yana godewa laifin da ya da gaɓoɓi kuma shi kuma wannan mustaqfiran yana neman gafara cewa abin da aka yi da gaɓoɓin nan ta'iban sannan ya tuba abu hudu aka ce in mutum ya zo alwalla akan ce je ko dai kai alwalla ko ka ji ka gaɓoɓi idan ya yi alwalla tare da waɗannan tunanin to ya yi alwalla idan ya yi alwalla ba tare da waɗannan tunanin ba to ya ji ka gaɓoɓi ya dawo ya ji ka gaɓoɓi kamar ya yi wankan jin sanyi na mikasin gida Eh. an ce sai dai ka dau daya sun ce ba za a gauraya ba sun hana suka ce in daidai za ka sai dai kai daidai din duka in bibiyu za ka sai dai kai bibiyu duka in uku uku za ka sai dai kai uku uku duka amma wani wurin mutum ya daya wani wurin ya biyu wani wurin ya uku suka ce an hana dole sai dai mutum ya dau daya kun ji abin da yake ko ta zai iya yana daidai sai ya ga wani wurin wurin wani wuri bai ba sai ya kara mai ya zama shi nan ɗaya can biyu a sai dai mutum ya ɗau ɗaya in ɗaya ɗaya zai yi ya ɗau ɗaya ɗaya har ya gama in biyu biyu zai ya ɗau biyu biyu har ya gama in uku uku zai yi uku uku na ni ka ce na wanda ciki na abin abu hudu ko yawa watakila ma kai ne ka gane cewa ne idan mutum ya zo alwala a zuciya shi sai ya rika tuno Allah ya yi mai waɗannan gaɓoɓin kaga Allah ya yi mana yanzu nawa muka ji haka mana gabobin nan in ɗaya yana ciwo za ka ji damuwa haka ne ko to a zuciyarka kana alwala kana wanke su kana jin daɗi cewa ka tuno Allah ya yi ma kyautan waɗannan gabobin kana gode masa kenan akan gabobin nan sannan kuma kana tuba akan zunubin da kai na kallo ka kallo abin da ba kyau ko ka taba ma wani abin da ba kyau ko ka yi wani abu to yanzu kana so yanzu abin da ka yi da gaɓoɓin nan yanzu in ka yi alwala abin da ka taba da hannun ka mara kyau abin da ka gano da idan ka mara kyau abin da ka faɗi da bakin ka mara kyau abin da duk ka tako da ƙafa ka mara kyau yanzu duk in kai alwallan nan ka wanke su an karɓi abin nan mace ya fito yanzu to haka kamar yadda aka zo ta rana an yale wallan aka ce in kai haka da yatsunka ba za a ga ruwa na zubowa ba kamar yadda ruwan nan ke turara daga kan yatsunka aka zunubai ke turara a ƙasa in kana da wallan na ya fito ko ai to alwala daban asuwaki daban asuwaki bai cikin alwala zaman kanshi yake yi sau naka in za ka yi asuwaki in za ka kasar za ka fara aswakin ka kai bismillah tashi daban in ka zo za ka yi alwala kuma ta daban don zaman asuwaki daban zaman shi alwala daban ba haɗa suke ba mhm, kun gan shi yanzu an tada sallah shi kenan sai ku ce mai sai ku ba shi ku ce liman akwai lum'a in ba fara sallan ba sai a jira shaidai ya je wanko ya dawo a ci gaba da sallah in ko sai da aka yi sallah aka sallame duk sallar ku ba sai ba tunda kun gani tun a cikin sallan yanzu tare da liman ku gani in ko sai da aka gama sallan ku kuka tafi liman ya tafi ya zauna wani wuri yana labari sai ya ce a kaga kofa wannan wurin ina ganin ruwa bai taba shi ba ku duk kun tafi ta ku tayi tashi ba sai ba shi sai saki tashi kadai zai zo ya ce assalamu alaikum jama'a duk wanda suka san sun yi sallah da ni ku dawo a zuwa saki ba za a dawo ba wannan shi ke zan ku cikin ku riga kun fita daga wannan wuni tun da an sallame ba riga an gani ba amma in a cikin sallan ne kun fara har zuwa ƙarshe ba ku gano ba an sai da aka sallame yanzu bayan kun gani tun a cikin sallan duk sai kun saki amma ya riga ya shi ya gani ko ku kuna cikin sallan sai kuka gani amma ya ma za ku gaya mai ana cikin sallar ku ce mai liman da lum'a ba zai yi ba to dole ɗayan biyu ne ko dai kun fara sallan kun gani ku gaya mai a tsaye da sallan a sake yo alwallan shi a dawo a sake sabuwa ko kuma in akwai yadda za a gaya mai ya gane cewa yana da lum'a ko aka taba shi aka nuna mai ta kusa da shi ya gani to sai ta sai sa wani ya ci gaba da sallah shi je wanko abin nan din shi dawo ya zama mamu shikenan sai salatu istikhlaf kenan tunda an samu illar da in an ci gaba da sallah haka nan ba ce ba shikenan kaman kurkuncin shi ɗaya da wanda alwala shi ta warware mhm in yi shuru eh sai da ka sallame to sai bi liman su yi sallar su tunda ya gani tunda ya gani tun kafa a sake sallah kamar wanda wandan liman ya yage ne saura ba su gani ba shi kuma da liman ya duka ya kura ido ya kallo shi da liman yanzu suka gama ya sake sallar su mhm. shi liman tashi ta ɓace saboda ganin al'aurar shi da mamu ya shi kuma mamu tashi ta ɓace saboda ganin al'aurar liman da ya wanda ba su gani ba fa a gaba ruwansu to wannan kuma duk in ma mukaddara dai kaddara ma dai haka ne ba shi kenan ba in ya gane sauran shi kenan ba su sun sun sallame ne shi ba su gani ba shi ko ba ya gani tun cikin sallan ba kuma wanda suna sallah da liman ne sai ga liman shi ya dangwalo bayan gida a riga shi shi kuma shi ya gani shi kuma sauran ma ba su gani ba aka sallame daga sallah ma mu za su sake sallah shi wanda ya gani fa shi da liman da ya gaya ma fa shi kenan ba su sauran ba su gani ba ba hmm? eh, an so a yi haka nan ne amma in baka ma sa wannan ba inda dai ka tsatsefe fes ko ka damalmala su ko ina ka tabbatar ruwa ya shiga ciki shikenan babban abin da ake so kenan amma wajen kyau ne aka ce a sa waɗannan yatsun a shigar da su cikin waɗannan mutum ya yi abin da ne mama an ce ya ba da fatawa da ya ce je tsefe yatsun hannu su ne wajibi tsefe yatsun kafa ba wajibi ba ne daga ba ɗalibinsa mamun shafi ko abin nan mai nuna masa ga abin da yana da hadisi kuma ya ansa ya ce ne na fara jin wannan hadisin gashi kuma hanyoyin da hadisin ya biyo ya inganta a wuri na daga nan sai aka ce to yanzu saboda haka da tsefe kafa da tsefe hannu dole ne duk dai suke hukuncin su amma yatsan da za a gogen shi wannan kyau ne aka ce a sa karamin yatsa na karshen ta a shigar da su cikin yatsa in baka haka nan bare ka shigar da ruwan ya shiga ciki an samu abin da ake nema ya fito alaikum eh Mm. wa shi ne liman shi ciwa dama ba da shi aka biyu na farko ba to yanzu ba ci ko biyu zai ba shi ko liman biyun da ya na farko ba za ka ce ko babu su sai dawo ya biyu da da mamu da shi yanzu liman ya bi liman sai ya biyu shi kuma ya karo ya biyu ai biyun ba su yi ba tun farko dama tun da da lum'a yi su a biya ta su tayi tunda ya sa masa wani liman ba shi ne salatul istikhlaf ba liman na haɓo, ko liman alwala shi ta warware ai su ma mu ba za su zo sallar ta ɓaci ba tare da wannan sharaɗin liman ai liman ya sa masu wani liman shi liman ba ya zo ya ci gaba ba har in sallah ce aka ce ta asirce sai ya gaya ma liman ɗin ma inda yake ko to sai gaya ma sabon liman ga inda yake liman ya zo ɗora daga nan in ma an wuce fatiha ba matsala ko ya maimaita sura ai ba matsala in yana fatiha ne zai gaya mai ga inda yake amma fatiha yake ba ko bai gaya mai ba shi ya zo ba sai sai surar da ya zaɓi surar da ya ga dama ya ɗora wa tunda ai zai iya gaya mai ma surar shi bai iya ta ba ko ko sai kawai kyale shi ya zo kawai ya dora daga inda zai dora in kuma dama karatun bayyana ne in ya iya sura ai ya ji inda aka tsaya in kuma bai iya ba da ya zo shi ma ya ji da can ya tashi ya ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba ya zo ce kai ce kul huwallahu a'lam kawai a duka yi a dabi to bai iya can ba <laughs> rawa ce sosai babba to mu tafi na uku wal wasu wasu wasu wudu aka nan wasu wasi a cikin alwallan bi ziyadati adadil ghasalati mutum ya zo ya rika ƙara adadin wato wankin nan ala salati a akan so uku kuskure ne gara kai shakkan ɗaya kai ko biyu kai ka tsaya nan da kai shakkan kayi uku ka kara su zama hudu ko biyar wajen wankewa ina fata an gane wata fi filo zo iko ko shakka a wajen alwallan duka wannan kuskure ne ba a biyewa an ce an zo alwalla akwai wani shaidani mai damun mutane sunan shi walahan wannan walahan din ba a biye masa ko ina in kau ka biye mashi sai ya haukata ka alwalla akwai wani shaitanin aljani da ake cewa walahan yana damun mutane tun daga tsarki yake damun mutane mutum ya je bayi sai ya fito sai ya dawo bayi ya zauna kawai sai ci god ina jin fa na je bayin nan kawai dauko butan ne ne tahowa ta ban kama ruwa ba sai mutum ya koma bayi ya ƙara komawa ya zuba ya zuba ya zuba ya zuba sai ya dawo ya zauna sai ci god fitsari ya dugo sai ƙara komawa ƙara koma kawai sai ibn al-qayyim yace kakkabi mai in ka je ka rika daukan kai in kana wannan shakka in ka dauki ruwan yi tsarkin kuma ka ba shi a wandon ka da ka ji leman nan ka ce ai to da ban yi waya kai na yarba ma wando na ma sai kai ta wanka in ka yayyar ba a wurin kuma ka ji lema lema ka ce ruwan da na yarfa ne da zuba ba zan koma ba ka ji komawa da aka zai kyale amma in ka ci gaba da biye mai sai ta rinka har wannan dabalbalan bayan nan ka dawo kuma ka zo ka fara alwala sai ka fara alwala ka ce bismillah rama ka fara alwala ka zo ka kai wani wuri ka kai fuska ka kai shafa kai ka ce kai kana jin baka komai ba sai ka kada dawa ka zubar da ruwan buta haka mai kama dalla ɗebo min ruwa nan bauta ka ka ɗebo buta buta uku kana ta alwala har ai sallah a gama kana wurin alwala kana ta yi wannan walahan kenan ke damun mutane to ba biye mai ka biye mai in ba ka ba sai ya haukata ka ka ruɗe ka rasa yadda za ka yi to har za a zo wajen sallah akwai shi kuma shi na sallah sunan shi khizab shi kuma biyo mutane ke shi kuma a sallah ke ansa in walhani ya walwala ka can sai kuma ku zo sallah shin zabi ya ansa shi ma ya dinga da balbala tun daga kabar abu ta Allahu akbar Allah sai kuma ya gama sai ce assalamu alaikum Allah Allahu akbar kara sai kuma ya kara ta assalamu alaikum kara koma a ai biyu bai samu ko ba wani da ya zo gaya ma ibn al-qayyim ya ce shi ya ce shi ni in na zo kabbara harama take man wuya in rasa da yake ta ya ce faɗi yadda muke kake ta mu ya ce ce Allahu akbar ce haka za ka yi sai tashi ka ba ni <laughs> ba ba wani wahalar da za a shaure wani gari ka ce Allahu akbar kawai ka gaba ya ce to faɗi yadda kake faɗi ya ce Allahu akbar ce haka za ka rika yi tashi ka ba inda ya ce mai a sallah ne to sai ya ce Allah Allah ya ce ina ya kake cewa ya ce Allahu akbar ya ce to shi ke don haka za ka rika cewa ta shi ka tafi to da wani ne na to a zalla ne suka bara da wata canza da zai kashe wuya yana girgita hannu yana kakafe kakafe mhm. shekar ne ke sa mutane haka nan don ya gano inda zai biyo ta can ومن هذا ومن وهذا من وسوسة الشيطان kun gani? wannan wasu wasin shaitan ne wa rasulu sallallahu alaihi wa sallam lam yazid fi wudu'ihi ala salati marratin annabi bai taba karawa a wajen alwala wanke sama da so uku ba so uku yake yi kama sabata fi sahih al-bukhari kama yanda inganta annahu sallallahu alaihi wa sallam tawadda salatan salatan annabi yayi wanke so uku uku kuma akwai inda ba haka din an zo da ruwayo da yawa wa yajibu ala al-muslimi tardul wasawisi wajibi ne musulmi ya kori wasu waswasi shine wanda muka yi magana yanzu wasu koke ba da tamamin wuzu'i bayan alwallah ta cika wani lokaci sai ka gama alwallan wani lokaci ba ma ka shedan wata rana kana sanye da kayan ka kawai ka gama alwallah sai wani dan gare ya goge ka kawai sai ka ce ka iska ne ya fito sai ka koba ka ki alwala saboda ka rasa sallah ka rasa kabar haram kuma zaren da ke bikin ka ne kawai ya goge ka ka kyale shi kawai ka ji wancan magana in ka ji sauki ko ka ji kara ko ka ji wari sai ka zaki alwalla amma abin da kullum alwalla an ce al'aslu baqa'u ma kana ala ma kana shine ka'ida usuliyya al'aslu baqa'u ma kana ala kana wal yaqinu la yazulu bi shakk asali shine a bar abu yanda yake yaqini ba a kauda shi saboda shakka kamar yanda ka tabbatar kai alwalla to ba ka ci alwalan ka ta lalace sai ka tabbatar da kayi abin da ke kuma wani alwalan ba wai don kawai da shakka ta faɗo ka bari ba in ba ka bar ɗan sai ta wasa da kai ya fito wannan walhan ɗin mugun shedan ne wa Allah ya zida ala talatin marratin daf'al lil waswasati saboda tunkuɗe wannan waswasi allati hiya min kaidi shaytan wanda waswasin nan yana cikin makircin shaytan ya fito na hudu al israfu bil ma'i bannan ruwa wajen alwala wannan ba daidai ba ne kuskure ne na sha gaya maku idan yanzu misali za ka yi alwala ka ce a bakin famfo za ka yi kana ɗiba a famfo kana ɗiba kana yi kana ɗiba in ka zo wajen wanke fuska ka bar famfon nan buɗe ka taro ka tara in dai ba rufewa kake ba za ka gani in kana so ka gwada ka gaban nan da kake wata rana in ka fara alwala tara wata roba ko wani bokiti a gaban famfon kai ta ɗiba kana alwallah kai ta ɗiba kana alwallah ka kafin ka gama alwallah wani irin ruwa ne ya taru a cikin bokiti to inda zubewa yake fa duk a ƙasa ya tafi ka duba ga kandamin ruwan da zaka ga ka bari a wannan wurin ya tarbu sau da ka gara mutum ya rika ɗiba ko kuma mutum sadda zai alwala ya tara da wani abu wanda in ka kai wani wuri kaga ba sai ka daina sai sai ka kulle famfon wanda ya taru nan kai ta ɗebowa kana sauran sauran abin da ya rage ma ba ka ka rage bannan ruwa amma a bashe ta farara ƙasa mutum ya sa famfo wani ya buɗe famfon da ƙarfi har in an jera famfo sai an ce ma wani da Allah dan rage ruwan nan naka yana ta ta yana ta sa ma koyina kuma ba ruwan shi in ya ɗebo a fuska ya ta goga fuska wani ma yana yi yana labari ruwan na ta zuba shi kuma a ƙasa ya baro shi can ba tarba yake ba yana ta wanke fuska nan shi kuma wancan ruwan na ta kar a ƙasa yana ta zuba hada israfu banna ne wannan ba daidai bane li'umumi qawlihi ta'ala wa huwa manhiyun an hana wannan li umumi qawlihi ta'ala wala tusrifu kada ku yi banna innahu la yuhibbul musrifin Allah baya son banna wannan bannan ko ina ne ko wanka ne kaje ni na lura da irin waɗannan abubuwan ko showa ne kaje wajen wanka in ba kashe ta kai ba kace to bari ka koma ka ko ga soso ka goga wane ne sai ruwan ya ta zuba ƙasa tar kai ke wankewa amma in ka gama goga abinda ka goga ka goge ka goga inda za goga ba sai ka koma ba ka bude ka wanke sai kuma ka tsara kulle ka tsaya ka tsara gogoga abinda za ka tsara sannan ka koma kuma ka wanke amma ka bude ta ta fa kawai kana gefe kai kuma kana ta goge goge ruwan na ta zuba banza to wa yake wankewa da kallin wurin fata ce ba wai ana kallon ai ruwan ba karewa zai ba a'a so ake ka kalli wannan ni'imar da Allah ya mata ruwan nan ni dai ina ƙara jin tsoron abin nan na gaya maku lokacin da muka zo ba mu da bohol din ya samu matsala wallahi ban taba gane abin da muke samu gidan nan cewa babba ne sai da muka zo ba ruwan nan aka zo malam ga alhaji ayuba nan sai da lallashi muka taro yan wata bot wannan tankin ya kare to ku zo ku zuba mana suka ce na wani ne za su kai wani wuri a'a ku zuba mana muna da bukata suka ce dubu goma tanki ɗaya. suka zuma mana dubu goma nan bayan azahar wadda za a yi sallah azahar nan suna waje za su sada suka zuma mana na dubu goma muka zo muka yi karatu zuwa magariba ya kare dubu goma yanzu inda kullum haka za mu yi ta saye da mun tsere yanzu to sannan na gane a ce ruwan da muke amfani da shi yanzu tankunan nan ga su can guda biyu a cika su ko su da na gaba ya yi kasa to za a kunna a cika su amma in muka taru nan malam kafin ka ce kwabo mun ƙara da shi to da kullun sai muke ya zamu da shi muke sai kamar yadda zamu sai mai ya zamu mai kan shi ko wata rana ba dan Allah yakan sa wasu bayin Allah su zo su yi wani aikin da babba ne su dauko wani abun nan su ba mu ma sani ba na ga maku da Ramadan nan da muka dinga shan wuta sai da wani bawa Allah ya je ya zuba kudi cikin account din Raif ya ce da ya kare a tsaya duk kwana hudu sai mun sai katin dubu goma duk in muka sani dubu goma kwana hudu to ko yanzu ne da aka dan rage to mun sai na dubu biyar kwana uku to kuma wata rana sai a yi zaman yanzu jiya nan sai da na kirga abin da aka samu dubu biyu da ɗari nan aka samu gaba ɗaya duk taron mu nan haka aka yi in mata ne har da ramadan zai wahala su wuce dubu biyu to bai iya sayan man ma da aka yi masu karatu wallahi bai iya sayi to balle a sai kati a sai a sai diesel a sai fetur wancan generator fetur wannan diesel wannan katin wuta to amma wani shi sai zo sai bai san ma wasu ne suke ɗaukan makudan kuɗi su sa a yi yin haka na ɗin ba wani shi ya ba da dubu ɗaya shekara guda sai rika cewa wai shi dubu ɗayan shi aka yi rika ka ji babban masifa. akwai kibarar shaksiya bayan Allah wanda su sun san me ake ana nan za ka ga sun ɗauki kuɗi sun sa ko an zo wani abu babba kawai wani ya zo har sai ga ana rige-rige lokacin da muka zo wani aikata ya tankin nan in kuma ga yadda aka sanya mamaki wani da ya zo ya ga kawai za a tanke shi ta wannan shi zai ya kira wani ya ce kai ta goma ma da kuɗi ne ina son ba duk wannan wasu ba su san yadda ake ba kawai da zaka tafiya ka dawo ka ga an yi wani abu ka tafiya ka dawo ka ga an yi wani abu ka sai da aka yi ba ko mutum sai ba da shi ya fi ba da mafi karancin abu kuma sai rika tambaya ce shi matsalan shi bai san yadda ake masu da kuɗi ba haka ba daidai bane haka shi yasa muke ta in ma ba za ka bada ba kai shuru ta ki badawa ma kai shuru tunda Allah ya sa wasu na yi shikenan ko a ta tafiya a haka fatar da muke Allah ka zai aikin amma tabbas an san wannan wurin ba tafiya daukar daukar wannan bane daukar daki ne wallahi jinka ce kuma ba dan Allah ya sa wasu na kama a dau dakin nan mai da dakin nan ya rushe ya faɗi tabbas ya faɗi yanzu tun da wani ana zaune zai zo kawai ce mai matsala wani ma sai dai ga kuɗin ya turo ya ce ya turo ne saboda kaza shi dama ko muna neman za a yi kaza za a yi kaza to shi saboda haka kaga abubuwa ne na mamaki da yawa amma matsalan wanda zai je ta cewa shi bai ma san yadda ake da kuɗi ba kuma ka dai san abun nan ana yi yau da kullun yau da kullun ba yadda za a yi abun nan ya rika tafiya haka to ko shi bohol din yanzu da tsayawa aka da yanzu ba ya ka gani amma da aka zo aka a matsalolin da aka ce wannan ya zo ya ce ai kaza waɗannan suka zo suka taru suka ce ai kaza kowa da gwargwadon abin nan ɗinsa mun sha maganar nan cewa ba ƙarfin mu ɗaya ba kuma ba imanin mu ɗaya ba sannan ba ƙarfin niyan mu ɗaya ba inda doron giwa ya zo ya aiki zomo in ya zo shi ma sai ya kai yin shi kuwa ya kai yin shi ne amma dai babban matsalan mutum ya rika cewa wai shi bai san yanda ake da kuɗi ba abin da mutum ya san ko gidan shi ne dai kafin inda yana so mutuncin shi ya tsare a yana biyan kudin wuta yana biyan abubuwa sai sauran abubuwa ne akwai hidimomi da yawa ko gulob-gulob din nan da suke mutuwa bankokin nan su mutu duk wanda ka gani tsaye in Allah da in an gani kafin ka ce kwabo ko dai a gyara ta ko a cire ta a sa wata su ka ce ya yake da kuɗi sau da aka abubuwa ne ba lafakaran ba alfahari muke ma munasaba ce kawai ta kawo amma dai ina gaya muku yadda wasu ke yi ba tambaya muka yi ba amma ya ga azumin hidima ta karu ana karatu ana tafsiri ana kaza ana kaza idan ya sa kuɗi ya ce a ta sayin katin nan na dubu goma goma duk da kuma na gaya muku kwana kuɗi yake yi in an saya kwana kuɗi ya kare tun da lokacin ko da yaushe da wuta in an kunna in babu kuɗi a kunna janareto wani ko yana daidai can an kunna fankan can kuma sai ya ɗauko wacce kafce ce ya kunna ya haɗa ya halima in ta koma can haba malam sai ta juya waccan ce ta fuskance ta ba kawai sai haka ga na sama ga na ƙasa ma wancan ba ta ta ba ta gagari ta ya za a yi kuma wannan fankokin manyan na yadda suke jan wuta ranar nan da na zo da wani na ce mai shi abinda za a yi muna so a yi a sa ko dai za mu in bata ne a zazarilla ya ce da ya shigo da muna ofis da shi ya kalla ya ce ta gaskiya ba ka za da muka fito da ya ga fankokin da da wannan fankokin da gulob gulob da wane ne da wane ne sai ce ai yanzu ma tashin farko sai an san watsin su gulob gulob din tukunna fankokin nan ya ce kaga fankokin nan yadda suke jan wuta kaga wani kafta kaftan yadda suke jan wuta malam ya ce an haka zo sa'in bata za ku gane na ce mai to ba sai araba biyu ba ya ce ko araba na ce to yanzu abin da za a yi in da daddare kashe wutan muke a mana irin wannan kan guda biyun da za a rika sa a filin na a rika ganin haske da rama duhu ya ce ka to na to yanzu dai ana latsaye to ni ma kaina da na kalli fankokin nan naga yadda suke hmm. yadda suke shan abin nan ga waɗannan waɗannan abubuwan da suke a ajiye ba ƙaramin wuta muke sha ba wurin nan to shi shi shi babban janareton na ranar da aka yi mai wani kunni shi ma komai ya ɗauka na hena jana hmm, hmm, na ce ta ruga ta kace yau shi ma babban kaya zai ba don haka abin daga Allah Allah zai taimake mu Allah sa ka da mu tsaya dai Allah sa waɗanda suke zuwa kada su gaji ai dai Allah karbi kuma aikin kowa Allah kai mai da fi mai zani hasana ne ko gaba ta kowa da mai karami da kai ko fata mai kyau ba babba abu ne ni abin da ba na zo kawai surutu kawai amma mutum akwai wanda shi ma yana da so yana ma so yayi Allah bai bashi ikon yi ba kaga wannan ai ana tare kuma mai surutu ka bada dubu ɗaya shekara guda karkata wai ka bada dubu ɗaya ran nan a wala dubu ɗaya na ba ta ba kuma abin nan koma ba yake kaga da ranar laraba na ranar muka fi samun kuɗi saboda ranar laraba 'yan kasuwa na zuwa amma yanzu yan kasuwa su ma malam an yi gaje-gaje da su duk sun abubuwa sai halal to wal gaskiya dole su kaji tausayin an yi gaje-gaje da su wannan na da shago guda biyu ya koma ko ɗaya bai da wannan na da shago uku ya koma ko ɗaya bai da wani ko inda zai kasa kayan ma bai da to wannan yanzu ma mun wada da hali ba taimakon shi ma za mu yi ba wani ma ya gudu ya bar garin gaba ɗaya wasu sun gudu sun rasa yadda za su sun dole sun yi ƙaura sun bar garin ba su da wuri ba su da wurin sa da in an zo nan ranar laraba har akwai lokacin da muke rubutawa akwai radda za a samu dubu talatin na laraba yanzu laraban nan su suka dawo dubu uku wannan larabar da ta wuce dubu uku aka samu kaga nawa percent nawa 10 percent na abin da ake samu na wurin yan laraba dubu talatin akwai sadda aka samu dubu arba'in ma a ranar laraba kawai kaga wannan ya shi mu man sati sai ma mu tasha sai katin ma dubu goma muna so amma wancan laraban da ta wuce wallahi dubu uku aka samu nan laraban kuma su an yi gaje-gaje da su wasu kuma dama ba sa yi to masu yin su wanda suke da karfin wanda zai zo ya bada akwai wani malam bakar nan da da ya dauki ya dauki da aka ce duk sati su hada dubu daya duk sati suka zo su group din su su kaza da aka zo shi ya ci gaba ya taba da kudin group din sun tsere shi ya ci gaba da hawa yanzu shi ma ya kwanta ba dole ba to duka ko ta ina to a Allah dai ba mu mafita muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita ita ta'adda Allah ya ba mu mafita su ma Allah ya ba su mafita la ka masu canjin da yafi abin da suka rasa na'am ina ne shi za ba ka ba tambaya yanzu ka ce ya akai tun da ka san kai ma a garin kake ba ka san yadda aka yi wa fi ma'anar umum hadisi sa'ad ai hina marra bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma ana ta gaba daya shine hadisu hadis na sa'ad ya sadda manzon Allah ya wuce shi wa huwa ya tawabba fa qala lahu la tusrif fil ma yace kada kai barna ruwa fa qala wa hal fil ma israf akwai barna a ruwa ne shi ma qala na'am annabi yace akwai wa in kunta ala nahrin jarin ko da kana bakin teku ne mai gudana kada kai barna ruwa dai daidai bukata ka kai alwala da shi kada ka ta dambal dambal ka zuzubar da shi ko ina rawahu ahmad na biyar zikirullahi fil khala ambatan Allah lokacin mutum yana kewaye yana da kuskure ne mutum yana cikin bayi ya ambaci sunan Allah ko da kiran sallah yi an ce mutum sai dai ya rika suranta a zuciya ba tare da ya motsa harshe ba aw dukuli bi shay'in fihi lahi ko ko mutum ya shiga bayi da wani abu wanda yake akwai ambaton Allah ciki wannan shi yasa ake cewa ko waya ce kakka shiga da ita ka sa ta a bayi ce ta karatu ka ce ai waya ce ba daidai bane amma in ka sa ta daga waje sai kana bayan kana ji ba komi an gane akwai bambanci shiga da ita tana karatun a ciki shine matsala ka batta daga waje kana bayan kai kuma kana saurare ba matsala ya fito daga cikin magabata cikin ulul himma mun karanta cewa ko ni bawan Allah inda in zai shiga bayi saboda kada ya ci lokaci ya zama ya tsaya wajen karatun hadisi sai ya ba dalibinsa a littafin shi ya shiga daga bayi shi kuma ɗalibin yana daga waje yana ƙara karanta mai shi kuma yana ci gaba da ji abin nan dinsa saboda kada bata lokaci haka kenan ya nuna ana iya ji daga waje ya fito ko ai awul dukul wa zalika makruhun wannan ba a so fa yanbaghi lil muslimi jannubu ya kamata musulmi ya nisance shi wa na umar radiyallahu anhuma anna rajulan marra bi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya wuce a lokacin manzon Allah yana kama ruwa fa sallama alai sai yayi manzon Allah sallama wallam ya rudda alai annabi bai maida masa sallama ba bai ce wa alaikum assalam ba rawahu muslim wa zalika li anna radda salam saboda maida sallama zikrun shi ma ambaton Allah ne kuma zai ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya fito ko na shida mashhur rasi aktsaru min marra mutum ya shafi kai fiye da sau daya wani zagayen ya zo alwala sai haka ya shafa ya ƙara tambalo ruwa ya ƙara shafa ya burburkuta ya burburkuta ba a ce a yi haka ba kuskure ne shafar kai fiye da so ɗaya kuskure ne ba a shafar kai so biyu a alwala in ko wanka ne wannan da tsarin wankewar shi amma a alwala mutum ya shafi kai so fiye da ɗaya kuskure ne wa za mukhalifun li hadayin nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ya saba makarantar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito ko ai fa innahu kana yamsahu ra'sahu marratan wahidatan annabi yana shafar kan ne so daya kama sabata fi hadisi ali radiyallahu anhu fi fi sifati wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam yanda yazo a hadisin ali bin abi talib da yake sifanta alwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahida annabi ya shafi kanshi so daya أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح شيء قال قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مر وتدو حديث عثمان رضي الله عنه إن كانت تتوني أما ذكر سنة نون شافا كي سوداء أكي يا كتو نبقي مسح الرقبة شافوية da yawa za ku gani a kamar ka duba iziya za ka ga in ka shiga cikin sharhinta ana cewa wasu na cewa ana shafan wuya kuma su ce alibi na abi talib ya ce a shafi wuya kamar misali bayan mutum ya yi alwala ya haka ya gama ya haka sai kuma ya taɓo ruwa sai ya haka sai shafi wuya ya haka ya ce an ce wanda ya haka nan za a yanta wuyan shi daga wuta ba zai shiga ba hadisin nan bai inganta ba wannan aikin bai inganta ba daga Ali bin Abi hadisai ne masu rauni kamar yadda za ku gani saboda aka bai inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yi alwala bayan ya shafi kai yana shafan wuya ba babu shi ya fito abin da yasa ake magana saboda za ka iya ganin shi cikin koko ka je cikin ibada da hukunci kai ta kwaso kwashe kwashe ciki ka ce ka karanta cikin ibada da hukunci ibada da hukunci akwai abubuwa da yawa cikin ta kuma shine littattafan yan makarantar boko kuma wancan ma wanda abun nan burkutacce ma ne ya rubuta shi wancan da ake karanta a makarantu na da higab higab littattafan higab wannan akwai kwashe a tsaya ma dai nan akwai kwashe kwashe a ciki ko ne da na gani shi wutan bangon littafin ba za ka gani haka an haka an taga yatsa duk wannan babu shi mutane za su rika yin abubuwa ne wata rana ranar nan ma sai da ga wani fa an yi sallah ya yi adda amma ya haka da yatsa yana taka da yatsa yana yana daga yatsa yana yana daga yatsa wasu inda aka samu wannan ba inda aka ce liman na daga yatsa shi wannan wurin kudubar juma'a ne aka ce yana kan mimbari yana abin nan yana daga yatsa yana wannan yana yin wannan dan wannan saboda jaddada amma ba ba wajen ba abin nan ba ko wajen mutum ya yi alwallar ya gama sai haka wani haka ya haka ya taba ruwa ba a ce ba wannan ba a ce a haka ba ba a ce a eh, haka nan ba wa haza khata wa haza min al-akhata'i wannan yana daga cikin kuskure bal addahu ba'd al-ulama min al-bid'ah wasu malamai mata suka bid'a ne wannan shafin wuya لأنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم domin babu wani abu da ya inganta aka ce daga manzon Allah ya zo a shafi wuya walakin ruwiya fihi mawdu'at wa munkaratun an ruwaito hadisai mawdu'at wanda karya ne ma ba gaba ɗayan an ce mawdu'at ba su ma inganta wa munkarat masu muni an ce akwai shafan wuya a ciki wa qad dhikra ay dhakara ba'd al ulama masfur raqaba wasu malaman ma sun ambaci cewa ana shafan wuya walakin khafiya alaihi shi wani daga cikin malamai shine wa qad zakara ba'd ulama wani daga cikin malamai ya ambaci cewa masfur raqaba ana shafan wuya walakin khafiya alaihi an alhadith lam yasihha abin ya koyi gare shi ne bai sani ba ba shi uzuri ko cewa bai sani ba hadisin bai inganta ba wanda ya samu ولهذا فإنه لا يشرع مسحها don haka ba shari'a ba ne a shafi wuya wayan bagi a tambihu ala zalika ya kamata faɗaka ina yi sauyi ya yi sauye sai an zuwa lalla ka shigo yau sai an da ka shigo yau ka shigo sai na kore ka kana jin maganar shafan wuya ko ta ala zalika siyana li shar'i min az-ziyada saboda kariya ga shari'a kada ai kari kada ya ƙari in an zo a shari'a ba a ƙari don haka kada mutum ya zo ya alwala ya ce sai ya tsaya ya shafi wuya shafin wuya babu shi na bakwai na takwas masu asfal kofi a aw al-jawrab inda al-mas'i ala al shafa mutum ya zo ya sa kofi sai ya shafi kasan ko shaf ko safa shi ta ce jawrab ana ya shafa kan safa asali ma an ce na daga cikin kuskure mutum yana da safar shi ya ce in ya zo alwala sai ya tuɗe ka, sannan ya wanke kafan wai don saboda yana ganin kaman bai kamata ya shafi safa ba a'a safa ma ana shafa a kanta sau na kai mutum yana sanye da safa ya zo ya yi alwala ya yi alwala shi daga gida yanzu ya sa safar shi ya sa takalminsa sai yanzu ya zo ya cire takalmin amma ya zo yin alwala ba sai ya cire safa ba shafa zai yi kawai ci gaba da mai da safan shi ci gaba da shiga masallaci to safan safan ko takalmin ba sama sama ake shafa kawai in ka shafa cewa aka yi hannun dama ka shafi kafar dama da shi hannun hagu ka shafi kafar hagu da shi da ka taɓa ruwanka kawai ka goga ma wancan ka shafa wannan ma ka goga ka shafa shi kenan ka gama har wajen ka bi diddigen ka ce sai ka shafo suka ce ba ce ba saman nan za ka shafa ka gama sai sallah to wani ya ce zabi kasan ya shafa kuskure ne ya fito na alaikum sana kai idan ba ka shige ne dama to muje ya ya ya da ne wuce eh eh ci gaba dai haka yake dama haka zai ma ba wani ba haka balabai suka ce ita mai lafiya lauya wanke ita kuma wanda za a yi shafa ya shafa alal ba sai ya shafa akan bandejin ko ya shafa akan taron dorin matsalan da suka yi saɓani shine in ya shafa akan bandejin ko kuma akan karan ɗorin sai ya tashi kuma sai karan ɗorin ya kwance ya faɗo ko bandejin ya za a yi sai suka ce sai ƙara mai da ya ƙara shafa ko kuma ya shafa akan wani in ba zai cutar da shi ba a wurin kan da rauni ne cikin nan alaikun salam sosai yi eh, ba dai safa sunanta ba <laughs> ba su ce abin nan ba malikiya ne suka yi maganan cewa ko takalmin sa ya zama mai kauri ko abin nan amma in dai sunan ta safa tana rufe kafa ba ta yage ba ta kurme ba haka take tana rufe kafa in dai ta rufe kafan nan sunan ta safa shikenan amma in ta yage ne ya zama na wajen rabin kafan yana waje sai rabin rabin kafan ne yake cikin safa to shine ba zai yi ba sai dai ka sai dai ka ba mu wahala ba dai an rufe idon ba dai ta safan ta zo idanun sawu ba to shikenan ko wannan safar ce mai mai rabin nan wanda bata kawo kwamri ba ya karta idon sawu ba dai ta rufe diddige ba ta sa to shikenan dama ya kai ina ake shafar ya eh to eh mhm alaikum salam eh, eh eh in ya shiga ka yi hukunci biyu ka faɗi yanzu maganan dama ka sa safa ka yi alwala misali da azubin ko ko da safa ka tashi za ka fita daga gida ka yi wanka ka yi alwala ka zo ka sa kayanka ka sa safa ka fita ofis azur sallah azur ta kama ka a lokacin ba ka shiga bayi ba wata ka shiga bayi ka taɓa ruwa ka dawo ba dai safa kana kaba ka ba sai yanzu ka zo alwala to me za ka yi sai kai alwala ka zo kai shafa daidai in ka zo wanke kafa shafa za ka yi saboda ai asali ta sa ta da dama ai ba a shafa sai in asali ta sa abin da alwala ka ko to shiga bayi bai sa a ce ba za ka yi shafa ba a yi ba shi ba ne a matsalar in ko cire safar ka yi wani dalili ya sa sai ka tuka safan ka ci gaba da harkokinka sai yanzu ka zo alwala to sai ka wanke kafa saboda ka riga ka cire safan amma malikiya su ta su kai ma da za ka yi shafa a kofi ko a safan ka yi shafa a safa shi nan ka zo za ka kwanta matarka sai ta yi wuf da kafar ta cire ma safa sai kafin ba kai magana ba ta ce za ka kwanta sai ta jata ka aje takalmi ka zo za ka kwanta ta cire ma safa daya ka ce a kai na yi alwal to a malikiya sai su ce alwalan sai yanzu shafa ta lalace amma masaban da ba malikiya ba ta suka mai da safar ka kawai tun da ɗayan na nan shi nan ka tashi sai ka karo shi ba kai an jima amma malikiya su ta suka kai haka cire daya ko kuma ka sa takalmi mai sako-sako shi kuma ka yi shafa a kan takalmi ne da ka har ba kafar ka sai kafa ɗaya ta fita wo sai waje to yanzu shafa ta lalace amma matsabar da ba ta malikiya ba sun ci ba ta lalace ba to sai dai malikiya ba muke bi nan to za ka yi kayi shafa sai kai halli takalmin ya wo wuf kafa ɗaya ta fita da gudu shi kenan sai kin ka maida yanzu sai ka sake shafa ka sai ka sake shafa ba za ka gane fa'idan wannan ba dan kana zaune a gari amma yanzu soja da ke daura takalmin shi da wannan irin daurin da sai an koya masa bayan da ake daurin sadda suke training yanzu ya shiga daji ana wannan hidimomin ana rawan daji a ce duk sadda zai sallah sai ya faka takalmin ya faka safan nan ya wanke kafan nan ba karama aiki bane wurin shi amma aka ce mai kawai ya shafa akan na shi kawai ta sallah sai ga sallah ba ta wuce shi amma wani ya kace saboda cire takalmin nan wallahi sai ya ki ya hada za da lakar ko hada su duka bai yi ba saboda cire takalmin nan zai zama mai matsala to shari'a in sai magana ta hada da wasu abubuwa ne da yawa kuma wannan shafan da kake gani har ake cewa akan ayyuka kan safa ai mu muna wurin da Allah ya sauƙaƙe wani abubuwa ne waɗanda suke cikin bala'in sanyi da aka ce masa su yi shafa kawai a kan safa suna jin daɗi musulunci ya taimake su da ya gaya masa wannan maganan cewa su shafa kawai ba sai sun cire kafan sun wanke da ruwa ba a lokacin da za su yi sallah kaga mutum cikin awa ashirin da hudu sai ya zama so ɗaya ya cire kwana guda da yini fa aka ba mazaunin gida matafi an ba shi kwana uku ba sai ya cire takalmin ba sai ya cire safar shi ba ya ta shafa a kai sai dai jana ba ta kama shi kaga wani janaba ta kama shi wannan wani abu ne daban abun abun nan ne amma alwala kawai zai ya ta yin abin shi ba sai ya cire takalmin nan ba in yana yanayin da abun ya shafa yana jin daɗin musulunci ya yi masa sauki muna nan yanayin da ba mu san waɗannan abu ne sai sa ba musulunci shamilin ne shi da kulli zamani wa kufar rakat mu karasa wannan ko saboda haka ne wannan aka ce wannan ya fa a sama wannan ya ce wannan khata'un ne wa jahilun wannan kuskure ne jahilci ne da annan nabiya sallallahu alaihi wasallam masaha ala alal kufi annabi ya yi shafa ne akan saman kufi kawai kama rawa ahmad wa abu dawud wa tirmidhi an al-mughira bin shu'ba daga mughira dan shu'ba qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zuhuril khuffain naga annabi yana shafa ne a saman takalman shi wa وروى أبو داود an Ali, قال laukanar dinu bin ra'ayi ali yana cewa da addini ra'ayi ne lakana asfalul kofi aula bil masu min ala da sai zama kasan takalmi shi fi cancanta a shafa a kan saman tunda kasan shi ake tattako abu da shi ya shafa amma da yake ba ra'ayi ba ne aka ce ka kyala kasan ta shafi sama وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر Na ga Annabi yana shafa akan saman takalminsa ne ya fito na tara na ƙarshe al-istinja'u ay min ar-rih kama ruwa in mutun yayi rihi akwai mutanen da da yawa da sun zo sallah duk sanda za su yi sallah iska ta fi shiga bayi kuma fa ba wai sun yi wani abu ne a'a sun san sun fitar da iska da wai sai sun je sun yi sarki to ba a yi ma fitar da iska sarki in ba mutum wani abu ya ba ko kuma ya zo ya fitar da iskan iskan ya taho da wani kaya wannan shine kawai za a je a wanke amma in ba ka nan a <laughs> to ya fito da kaya kaga a wanke amma ba wani kaya da ya fito da shi fitar iska kawai baya sa ake sai mutum ya shiga ba ya ƙara yin sarki sarkin shi na nan to kuskure ne yin wannan har wata rana lokaci na ne cikin durusun tawaliya ne muna karanta muna islamiyya ibtidaiya ke cewa duk mutumin da yake yin wannan ma ya yi wata bid'a da ta raba shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi الريح ليس منها استنجاء shi fitar da iska in mutum ya fitar da iska kawai ba sai ya sake alwala ba innamal istinja'u min al-bawl wal gha'id ana kama ruwa ne inda mutum ya fitar da fitsari ko bayan gida wala yushra'u liman kharaja min hurih dan haka ba shari'a bane ba a shar'anta ma wanda ya fitar da iska ba an yasanjiya laha qabla al-wudu a ce wai sai ya kama ruwa sannan ya sake yin alwala ba a ce ba kama ya fa'aluhu ta'ifatun minan nas kamar yadda wasu jama'a da yawa daga mutane suna yi kuma kun ji su matan fa ba nan kadai bane kenan da yawa mutane in iska ya fita iska sai sun je sun sake tsarki ba a ce haka ba لأن الأدلة الشرعية لم ترد بالاستنجاء من الريح domin hujjoji na shari'a ba su zo da cewa in mutum ya fitar da iska sai ya sake tsarki ba wa inna ma waradat bi anna khuruj ar-rih hadathun yujibu al-wudu kawai sun zo ne cewa in dai mutum yana da alwala sai fitar da iska to ya sake alwala amma ba ce sai ya sake tsaki ba Allahumma illa yana jin wani abu yana jin bawali ko ko ya ji iskan nan na ta fita ya ji dai alamar sai ya fitar da wasu kaya ne yanzu to ga wannan wani abu ne daban ya je bayi ya je ce to wani ya rage wani abu dai sannan tun da ya ji iskan nan na ta fita da yawa to wannan shi kenan. amma in dai ba wani abu ya fitar ba fitar da iska kawai bai sa mutum a ce sai ya sake tsarki kafin ya alwala ya fito to naka a daina yi walhamdulillah ala taisiri mun gode ma Allah da ya sauƙaƙa mana abubuwa قال الإمام أحمد إمام أحمد ياتي ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم babu wani abu da ya zo game da tsarki in mutum ya fitar da iska babu a littafin Allah babu a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innama alaihi alwudu alwala kawai mutum zai ya fito ko to wannan shi ne ɓangaren da ya shafi alwalla kuma kun ji dai abubuwan da ke ciki to ba ku ji komai ba sai an zo wajen sallah babin sallan nan akwai rikici da yawa amma nan za a tsaya sai sati mai zuwa in kaddara Allahu lana baka shine kashi na uku na zuwa na na na eh eh sai mai yami ba har da an yi sallah an gama to in mutum ya ga dama in ya ga dama kuma ya batta tun da yanzu shi ba zai zauna a buɗe kyallen ba domin wasu malaman sun ce bin ɗan bida'a a irin wannan bida'an wanda bai kai ta kololuwa irin ta manyan ba ba matsala sallah ta yi wannan ba matsala ciki ni kace eh eh eh da danganta ga halin da yake ciki idan yana son yana da faraga ko yana da dama kuma ba matsatsi ba matsatsi tare da shi ya sake yin alwalai ya ƙara samun lada ya fi in koyi ga akwai matsatsi ko akwai sanyi ko akwai damuwa ko akwai sai ya matsa ma wasu nemo mai ruwa ko sai sun mai wani abu ya sallashi da alwalar shi ya danganta ga halin da mutum ya samu kai yawaita alwalai yana sa a yawaita samun lada amma ba koyaushe ba mutum ya kalli ta akwai matsatsi ko akwai damuwa sai ya rike alwalai shi na alwalai shi na nan sai ya sallashi kawai kage misali misali da za a ce mutum yana da alwala kuma in an kira sallah liman kawai yana jira ne karfe minti minti minti goma akwai inda zai jira ya ma fi minti goma amma ya zo ga mutane babu yawa sai ya jira shi mai tana fila shi zaune ma a cikin masallaci ne ta jira haka ne ko akwai wanda in dai karfe ɗayan nan ta yi in azahar ce ko ku uku ne sai ya tada ko ga jama'a ɗari na alwala waje in dai ɗayan nan ta yi za a ce bismillah ba a jiran kowa sai su da sallah wannan gabanci ne kuma da yawa masallatai na yin wannan abun ba daidai ba ne haka kasancewar an ajiye lokacin sallah karfe ɗaya sai ya zama na mafi aksariyan mutane wani shugul ya ɗauke su ga su da yawa waje suna alwala a mai da ita ɗaya saura da kwata ko ɗaya ma da rabi mutanen nan duk su zo a samu sallar tare shi ya fi akan mutane goma su fara sallah a zo a ga guda hamsin su kuma suna ciko sallah ko ko har ma an gama su koma su yi tasu a cikin masallacin daban ba daidai bane haka wanda ke sauri ya tafi da zaya na to ai ba daidai bane ga mutane waje suna ta alwala sai kawai sai mutum mutane su ce wai karfe ɗaya ta yi ta haka ta da sallah ai yadda kuka yi yawa a masallacin haka za ku samu lada da yawa in za a biya ku daidai yawan ku daidai lada da za ku samu ku sai ku rarraba masallaci guntu guntu hmm? to kaga ba ruwa ko ko butoci yan kaɗan ga mutane sun zo da yawa ba daidai bane haka ina zuwa ba daidai ba ne yin wannan abubuwan da ake kawai lokaci ya za abu nan yanzu misali mun kama masallacin da muke sallah minti goma suke kara sallah asuba fa wani lokaci shi kuma ladatin zai ta jan kiran sallan wani ma sai yayi wajen minti biyar shi bai gama kiran sallan ba kuma sannan an minti biyar kana tahowa ta jigit ba kai raka alfajiri ba cikin masallacin rabi duk suna raka alfajiri kawai yana zuwa kuma sai su ta in ma ba a gan shi ba a daidai wannan minti biyar sai su nemo wani liman su sa ba daidai bane haka sai kawai mutane masallaci an gama gina an sa ka ciki baya da zafi ko ko ka zo ba ko kai kan hanya ma kake da ka za mu rika gudu ko koma <laughs> wallahi ta ake mana ka dandan masallacin Sheikh Jabir ba abun nan ba tsari wala abubuwa ne zaka gani da asuban nan ba ma jin daɗi a shi ta san zaka zo cikin masallacin nan kuma da an zo ya kira sallar na ka gama mallan kafin ka ce kwabo liman din ma bai zo sun nemi wani liman sa da sai su zo su ce man bismillah ce na ci ba zan yi su bismillah yi na yi abun yi kawai mu bi ba daidai ba ne haka yana nan cikin littafin da muka karanta daga cikin kurakuran sallah da ake yi a sallah shine limamai ko masu kiran sallah su aje wani lokaci da yayi su ce ba yadda za a yi lokacin nan yayi su sun tada sallah in an ga ba jama'a yau an yi wani matsala jama'a sun makara liman da kai shi shi zai zo in ya shigo in ya diba ya gama jama'a ba su zo ba in ya gana ma ba suna da irin wannan dakin ma zai shige ciki kawai shi ma ya nafila shi ya zauna ya shuru wurin ya leko ya ga jama'a sun zo da yawa sai zo ya da sallah kaga mafi yawa sun samu liman ba manufar shi bace mutane da yawa su rika rasa sallah to amma ma mun ne su ma wasu fitinannu wani da ya zo kawai ma shi sai sai ma ya shigo wani ma ya tsaya kawai masallacin ya tsaye liman yake jira wani kuma ya shigo cikin masallacin ya ki zama shi kawai ce ai lokaci yayi ba a jiran kowa ba a in ka gaji kai kai tafiyar ka mana ko kai taka ka tafi kai taka kai tafiyar ka amma ba daidai bane haka nan so Aminu kaji kai ne kai tambayan ma ni kace ma eh yawa abinda nake so in ce to kaga yanzu in ka san irin wannan masallacin haka ake ka zo da alwallarka ta azhar kuma ka ga cewa yanzu da ɗayan nan ta yi kai kuma ka zo masallaci karfe sai saura minti biyar ka shigo da alwallarta maimakon ka sake wata ka samu raka'a biyun nan da za ka samu kafin liman ya tada ya fi ka tsaya sake alwalla ka dawo bayan dama da alwallarta ka sannan ka shigo masallaci ka rasa tayyatul masjid kuma ta da sallan da sai ta yi dot ya fito ko to wannan shine saboda ka kowa zai kalli halin sani na'am ni kace to bangaren da ba an san bai za a tambayo shi na sani ba da ansa mamu? suwa eh nan kira sallah to aka tada ikama to to ai su ma mamun duka eh eh wata rana sai a saki za a kai sallar ma karfe biyu ba a yi ba to sai a tsaya tsakiya sai a tsaya tsakiya tsaka-tsaki an yi an kira sallah an ba da ɗan jiran da za a yi ba su zo ba sai a yi sallah su basu nan. amma cewa in an yi ko suna nan suna alaka ta tsarsu da ne magana na ce wani lokaci wanda ba a gansu ba dama ai sa ɗauka ba su nan amma abin da nake nufi akwai lokacin da za a zo sallar an zo za a tada amma ga mutane da yawa waje suna ta alwala ta sun koma wanda suka cikin masallacin yawa to a nan wurin maslaha ba shi ne a tada ba sai liman ya ce a ga jama'a da waje muna yi kowa ya nafila ko biyu shi ma sai tabbata nafila shi raka a biyu ya yi, kafin waɗannan su gama su shigo amma inda liman ya zo ba kowa kaga wannan dama ba a ɗauka suna nan ko kuma an kira suna zaman su cikin gidansu ba a ɗauka su cikin lissafi amma inda ga sunan waje suna ta alwala kaga an gan su to bai daidai bane a sa su rasa kabbara harama ko kuma su rasa karatun fatiha tunda an gan su sai a ce abin nan ne har liman din fa yana iya lekawa in yaga suna surute ce ko ko muke jira ta da sallah ku sauri ku shigo mu ta da sallah saboda ƙara samu falalar jama'a kaga inda ana ma liman ya wannan magana ko sai ba abin da yake haka ne ko shi nake miki ba ana nufin inda suna kwanta a gida ba ko ai ta jiran su ai ta jiran su wannan kan ai ba a jira babu ai sunan su babu waɗanda mhm. alaikun salam eh kace ni eh eh eh amma ba mu magana sallah bai ko eh, eh. to sai dai an sa abin nan ba abin da aka ce sabani aka yi su mazhaban malikiya abinda suka ce ga wanda in dai ba dama yana ganin liman ɗinsa ne ya kabarta ba abinda suka ce wanda liman ya shigo cikin masallaci ya tarar da shi ya kabbarta nafila in har ya riga ya ci rabin sallan ya riga ya kullo raka ɗaya ya gama kenan sannan ya zo ya taso ta biyu sai liman ya shigo to shi kenan yanzu shi sai ya sauri ya karasa ta biyu ya sauri ya takaita karatu ciki ya sallame ya bi liman amma wanda bai riga ya kullo raka'a ba wannan ba safani. gaba ɗaya kawai har a malikiya yanzu shigowar liman kabbarar liman ta ta da sallar shi to da aka dole ban nafilan nan ya ci gaba ko shafa da wuturi dan wasu ma sai su koma can baya su ta shafa da wuturi an ta da sallah asuba suna ji. su ta yin shafa da wuturi su ce sai sun gama tun wa wace ka kwanta ka makara sai ka bari ko kai asara ko ka biya in an jima haka raka a talfajiri amma su waɗancan kaga nan ba ya saɓani ba amma su waɗancan wanda ba malikiya ba sai suka ce a duk inda liman ya tadda kai in ya shigo kana yi to kawai sallamewa za ka yi wadda kai ka yi fi ka ta samu iya nan sai a bakala da iya inda ka kai ba za ka ci kasuwar kai ta sallah liman na yi kai ma kana yi an hana ya fito ya fito ko a ba za ka karawa daga nan gama ai ba sallah ake magana ba yanzu a bari ta zo babu sallah yanzu alwala za ka magana wannan ma tsallakowa kai ah, da baka mai za ba za ka sai an zo sallah sai a yi tambayar sallah yanzu in za a tambaya a cikin rikicin da aka yi magana na alwallah to cikin nan ma mun huta sai dai ka kwakwallo ɗaya ba mu san shi ba mu shari'a ba ta ce ba bismillah nan da za ka yi a farko kawai ita ce kadai karatun da aka ce a yi wajen alwala amma a ce an zo wanke gabobi kowace gaba akwai karatunta to wannan ya koma karatun turmi babu shi a shari'a na san maganar na san ai ban auta bane dan kada mai ta kodo da kitin da wani ma bai san da shi bai san shi ne akwai waɗanda ke cewa kowace gaba an zo da karatunta in ana alwala kuma babu shi ga shari'a bismillah ita aka sani sai kuma bayan an gama alwallan da aka ce mutum ya daga kai sama ya ce ashhadu an la ilaha illallah har zuwa ƙarshe wannan shine karatu amma maganan kowace gaba da nata karatu kowace gaba da nata karatun bai inganta ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi kenan ko نعم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وبشر قلوبنا ونكتب مائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة فينا وتوفنا عن تراض عنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اختم لنا بخير وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كل الدنيا وعذاب الآخرة إلهنا ومولانا إله كل شيء اللهم انك نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين